A yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta Wari domin faɗakarwa a kan cutar tarin fuka tun a shekarar 1982 ne dai Hukumar Lafiya ta Duniya ta ƙaddamar da ranar 24 ga kowane wata na Maris domin faɗakarwa game da cutar ta tarin fuka. A wasu alƙaluma da Hukumar Lafiyar ta Duniya ta fitar dai ya nuna cewa mutane miliyan tara da dubu ɗari shida ne suka harbi da cutar ta tarin fuka a shekara ta sha hudu. yayin da a ciki mutane miliyan ɗaya da rabi ne cutar ta hallaka. Jami'an kiwon lafiya a nan jihar Neja dai sun gudanar da jerin gwano domin faɗakar da jama'a game da wannan cuta ta tarin fuka. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger. Shine muna ƙara son mu faɗakar da kan jama'a kan cewa kan wannan cuta ɗin su sani din idan mutum yana ya kama da wannan cutan ya san ya iya ganewa cewa ga abin da ke damunsa muna kan cewa jama'a cewa idan mutum ya ga yana tari tarin kuma ya wuce sati biyu sannan ya ga tarin bata tsaya ba mafi yawanci za a gan kila ya sha maganin ciwon tari ko ya sha antibiotic kamar su ampiclos makamancinsa ya ga dai tarin bai tafi ba to ya yi tunanin kila ciwon tarin fuka ne so muna kuma kiran ga jama'a kuma sai ya gan kuma mutum yana yawan zufa da dare yana zufa kuma ya gan kamar yana dan ramewa sannan kuma ya gani yana zazzabi um, kaɗan sannan kuma ya gani ko yana tarin kuma yana fitar da tarin yana fitar da jini to muna tunanin cewa illa tarin fuka ne so muna son jama'a sai su fito su zo asibitoci a jihar Niger dai mutane 1,611 ne suka kamu da cutar a cikin shekara ta 2015 daga ciki mutane 883 ne aka yi ma magani sannan mutane 66 suka mutu yayin da mutane 24 suka tsere daga ɗakin shan maganin babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Ibrahim Tipping ya tabbatar da cewa a yanzu dai suna da maganin cutar na tarin fuka kyauta. To tun da dai yanzu akwai magani kyauta, wurin gwaje-gwaje kyauta, fadakar da kai kawai da wayatar da kai na al'umma ne kawai ya rage mana a san cewa gashi ga abin da ga eh, ciwon Eh, tarin kuhon ke kawowa ga inda za a samu magani abin da ya rage mana ke. Bayanan likitoci dai sun tabbatar da cewa shigowar cutar sida ne babban dalilin da ya sa cutar ta tarin fuka ta ƙara bunƙasa a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.